Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau sha uku ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Ibrahim ɗauke da kanan labarai. To Amina jami'ai a ƙasar Ukraine sun ce mutane akalla 35 ne suka halaka baya ga wasu 134 da suka ji raunuka da asubahin yau dinnan lahadi bayan da rasha ta cilla makamai masu linzami wajen talatin kan cibiyar tabbatar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa burtaniya za ta biya mutane su bayar da mafaka a gidajensu ga 'yan ukraine da suka gudu saboda mamayar da rasha ta yi a wani ƙoƙari da gwamnatin ke yi na sanyaya zukatan mutane saboda matsalar 'yan gudun hijira sannan wani hadarin jirgin sama a kudu maso gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo ya yi sanadin mutuwar mutane a kalla 60 jiya cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLEA ta buƙaci kwamitin bincike na NSAS da ya gabatar mata da Abba Kyari tsohon shugaban rundunar aiki da cikawa ta IRT bisa tuhume-tuhumen batan wasu mutane uku. Sannan za ku ji yadda mata suka mamaye harabar Majalisar Dokokin Najeriya domin matsa lamba ga 'yan majalisar da su shigar da wasu bukatunsu biyar cikin kundin tsarin mulkin ƙasa. A can Ghana kuma wasu al'ummomi sun koka bisa matsalar tsadar rayuwa da suke fuskanta a ƙasar. Daga bisani kuma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo. Kafin duk waɗannan rahotannin bari mu fara da muku labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. jami'ai a kasar ukraine sun ce mutane akalla 35 ne suka halaka baya ga wasu 134 da suka ji raunuka da asibahin yau dinnan lahadi bayan da rasha ta cilla makamai masu linzami wajen 30 kan cibiyar tabbatar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa a wani sansanin soji a yammacin ƙasar ukraine daura da iyakarta da poland dakarun neto da ke poland na a tazarar kilomita 25 ne kawai daga wurin sansanin sojin wanda bai da nisa daga lviv shine wurin da neto ke atisaye da sojojin ukraine kuma shine inda kwararrun sojoji daga kasashen yamma ke ba da horarwa sojojin rasha sun yi ta barin wuta a kan birane a fadin ukraine jiya asabar da bindigogin atilare da kuma hare-haren jiragen sama an kashe farar hula bakwai ciki da wani yaro jiya asabar ɗin. a wani wurin da aka ware don harkokin jin kai lokacin da rasha ta kai hari kan wata tawaga wanda ya tilasta ma farar hular dawowa a cewar ma'aikatar tsaron ƙasar ukraine Birtaniya za ta biya mutane su bayar da mafaka a gidajensu ga 'yan Ukraine da suka gudu saboda mamayar da Rasha ta yi a wani kokari da gwamnatin ke yi na sanyaya zukatan mutane saboda matsalar 'yan gudun hijira mafi tsanani a turai tun bayan yakin duniya na biyu sabon shirin mai suna gidaje don 'yan ukraine zai baiwa 'yan gudun hijirar su iya zuwa birtaniya ko da kuwa ba su da dangi a can a cewar gwamnati a yau dinnan lahadi birtaniya za ta biya fan 350 a wata ga duk wanda zai iya baiwa 'yan gudun hijira mafaka na akalla tsawon watanni shida Firaminista Boris Johnson na so ya nuna cewa Birtaniya na jagoranci a duniya wajen ɗaukar matakai game da mamayar Ukraine da Rasha ta yi, wanda ita kuma Rashar ke kira aikin soji na musamman. To amma gwamnatin Birtaniya ɗin na fuskantar suka saboda jinkiri wajen karɓar 'yan gudun hijira. wani hadarin jirgin ƙasa a kudu maso gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo ya yi sanadin mutuwar mutane a kalla 60 a cewar kamfanin jirgin ƙasa na gwamnati da kuma majiyoyi a ƙasar a jiya asabar zuwa yanzu mutane 61 ne suka mutu ciki da yara da mata baya ga mutane 52 da suka ji raunuka waɗanda tuni aka kwashe su abinda mark mayonga ndambo babban jami'i a kamfanin jirgin ƙasa ɗin na sncc ya gaya ma kafar labarai ta reuters kenan kafafen yada labarai na kasar ma sun ruwaito gwamnan lardin fifi masuka na cewa mutane 60 sun mutu jirgin na fasinja ne wanda ke jigilar ɗaruruwan waɗanda mayonga ya kira masu guje ma bala'o'i ko da yake an hana yin hakan madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. Kwamitin da ke binciken zarge-zargen cin zalin 'yan sanda biyu bayan zanga-zangar 'yan sas a Najeriya ya buƙaci hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLEA da ya gabatar masa da Abba Kyari tsohon shugaban rundunar aiki da cikawa ta IRT bisa tuhume-tuhumen batan wasu mutane uku. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. Mr. Uh, John Martins, wakilin shugaban kwamitin bincike kan cin zalin 'yan sanda biyo bayan zanga-zangar NSAS kenan yayin zaman kwamitin a nan Abuja. inda yake neman hukumar yaƙi da sha da fitocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLEA ta gabatar masu da tsohon shugaban rundunar aiki da cikawa ta IRT DCP Abba Kyari GB Talata idan Allah ya kai mu don amsa tuhume-tuhumen da ake mai akan ɓacewar wasu mutane guda uku. Kwamitin kazalika ya kuma nemi sabon kwamandan rundunar ta IRT tun dai disu da ya abin da ya kamata wajen tabbatar da lalle-lalle an gurfanar da abba kyarin a gabansa. shugaban kwamitin binciken ya ce bayyanan ɗan sanda abba kyari a gaban kwamitin nasa ya zama tilas kasancewar masu korafin sun ambaci sunan shi abba kyarin wanda ya yi musu alkawarin zai tuntuɓe su ganye da wasu yan uwansu guda uku da jami'an abba kyarin suka kama su amma har yau shiru ba labari masu korafin sun gaya wa kwamitin binciken cewa, a shekara ta 2019 ne jami'an irt karkashin jagorancin dcp abba kyari suka cafke yan uwansu guda uku wato dan juma yakubu ibrahim daniel da choji don a jihohin adamawa gombe da plateau yau shekaru hudu kenan ba su ba labarinsu kwamitin binciken kazalika ya kuma nemi rundunar 'yan sanda da ta kawo masa wasu jami'an 'yan sanda guda uku da su ma ake zargin su da cin zali da kuma danna haƙƙin bil'adama. Lauyan rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, Mr. James ba ke gaya kwamitin cewar har sashen binciken manyan laifuka wato force cid ya je don nemo bayanai akan waɗanda ake neman amma bai samu bayanai a kansu ba ya ce yanzu da yake an riga an rusa rundunar ta irt bai san ko a ina ake tsare da waɗannan mutane ba domin bai samu takamaiman bayani dangane da a inda suke ba hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya jima a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarashin labaran duniya. To Amina makamai masu linzami kimanin goma sha biyu ne suka faɗo kan birnin Irbil na arewacin Iraki a yau dinnan Lahadi daura da ƙaramin ofishin jakadancin Amurka a cewar jami'an tsaro a Iraki. Wani jami'in tsaron Amurka ya ce an cillo makamai masu linzamin ne daga ƙasar Iran makwabciya ba a dai bayar da rahoton samun rauni ba. jami'ai a iraki da amurka sun yi mabambantan bayanai game da harin da kuma barnar da ya yi jami'in amurka na biyu ya ce babu wata barna da harin ya haddasa a wani ginin gwamnatin amurka kuma babu wata alamar cewa karamin ofishin jakadancin amurka din ne aka auna wanda sabo ne kuma ba a ma shiga ba tukunna lau gafari shugaban sashen yada labarai na kurdistan ya ce babu ɗaya daga cikin makaman da ya taɓa ginin gwamnatin amurka to amma makaman sun shafi wasu wurare a kewayen ginin a wani bayani na musamman ga muryar amurka gwamnan irbil ya ce harin da aka kai irbil din hedkwatar kurdistan ya yi lahani ga gidan talabijin na tbk 24 da wasu wurare hukumomin lafiya a china sun ba da rahoton kamar mutane kusan 3,400 da cutar corona a yau dinnan lahadi wanda ya ribanya na jiya wanda hakan ya sa alatilas aka kafa dokar kulle a wuraren da abin ya fi muni yayin da kasar ke fama da barkewar cutar mafi muni cikin shekaru biyu yaduwar cutar a ƙasa baki ɗaya ta sa hukumomi sun rufe makarantu a shanghai da kuma kafa dokar kulle a birane da dama a arewa maso gabashin ƙasar yayin da wasu larduna kusan sha tara ke yaƙi da nau'ukan omicron da delta da ke ta yaɗo china inda aka fara gano cutar zuwa ƙarshen shekarar 2019 ta ci gaba da kafa tsauraran dokokin daƙile yaduwar covid da suka hada da gaggauta kafa dokar kulle da takaita tafiye-tafiye da kuma gagarumin aikin gwaje-gwaje a duk inda aka ga barkewar cutar a wani fili na wata makaranta da ke tsakiyar birnin mumbai na ƙasar india ɗan rajin kare muhalli george remedios tare da wasu masu taimaka masa biyu sun yi kaftu suka shuka itatuwa masu haifar da kayan marmari wanda ya zama tamkar kurmin 'ya'yan itatuwa na ci wanda ke zagaye da dogayen gine-gine. Wannan karan na ɗan kawo itatuwa masu 'ya'ya na marmari da wasu itatuwa masu furanni kalilan da za su janyo tsuntsaye da ƙwari masu yaɗa iri da dai sauransu waɗanda za su zama ƙari kan irin abubuwan da ake nomawa a nan a cewar Remedios wanda ya kirkiro kungiyarsa mai suna The Turning Tide. Madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zanga-zangar mata a Majalisar Dokokin Najeriya kan shigar da bukatunsu cikin kundin tsarin mulkin kasar da matakin 'yan majalisar na kin amincewa da bukatar shugaban Najeriya ta shafe sashen 84 a dokar zaben kasar da fafutukan da matasan kasar ke yi ta lallai sai dattawa sun ba su madafin iko na ci gaba da jan hankalin manazarta da ke sharhi a fagen siyasar Najeriya. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoto akan wannan batu. a baya bayan nan da kungiyoyin mata daban-daban ne suka mamaye harabar majalisar dokokin najeriya domin matsa lamba ga 'yan majalisar su shigar da wasu bukatunsu biyar cikin kundin tsarin mulkin kasar waɗanda suka hada da kashi 35 cikin ɗari na mukaman mulki da kuma na jam'in siyasa da ba da damar zama ɗan ƙasa ga baƙo ɗan ƙasar waje da ke auren 'yan Najeriya da kuma wajabta cewa duk matar da ke auren ɗan jihar da ba jihar ta ta haihuwa ba lalle tana da 'yancin tsayawa takara a jihar sa. sai dai manazarta na ci gaba da tsokaci a kan waɗannan batutuwa. Idan ka ce za ka ware wa mata wasu kujeru matsala ta farko ita ce waɗanne ƙananan hukumomi za a ware wa mata waɗanne ne za a bar wa maza ko kuma a bar su na buduka matsala ta biyu idan ba a samu mace ba wacce take da sha'awar ta tsaya take da niyya kuma ta cancanta ta tsaya a wannan karamar hukumar shi shikenan wannan karamar hukumar ta yi asarar kujerarta ko kuma a'a in an rasa namiji ya hau to ba dama in aka sa tsarin mulki shi nan ba dama kaga a dalilin haka bai kamata kenan kasa a tsarin mulki ba. Dakta Sa'idu Ahmad Dokawa kenan masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano shi kuwa a nasa bangaren tsohon wakili a majalisar wakilan najeriya honorable nasiru garba danci bayyana ra'ayin sayi akan matakin watsin da 'yan majalisar dattawan najeriya suka yi da bukatar shugaba buhari ta cire sashi na 84 na dokar zaɓe da ke tilasta wa masu rike da mukaman siyasa su yi murabus muddin za su shiga takarar zaɓe. Da masu ma 'yan majalisar suna da tasu bukata ai wannan ya yi daidai da bukatar su cewar za su tsaya takarkaru da wasu daga cikin mutanen nan da ya kamata eh, su sauka daga ofis idan suka bari suka yi takara da su suna kan mulki to akwai matsala su ma dalilin da sa suka toge idan suka ce to ba su yadda ba za su yi ba ba za a iya cewa ba dan a tsaftace tsari suka wasu sun yi amma ka san mu kasan nan muna amfani da damammakin da doka take bayarwa sai mu kara da shi sai mu kawo bukatunmu in dai har an yi aiki da shi za a ga canji amma matsalar ita ce ƙasan nan muna da dokoki masu kyau dokoki na hankali amma matsalar ita ce ba ma aiki da su akan daina zuwa ne a daidai lokacin da matasan najeriya ke cewa lokaci yayi da dattawan kasar ya kamata su ba su damar kama madafin ikon kasar amma comrade sa'id bello wani dan siyasa a kano na cewa matasa suna da buƙatar su san menene ma siyasa tukuna kuma su san akan hujjar me ma ake yin siyasa su san darajar al'ummar da za su zaɓe su su san darajar ƙasarsu da su da za su mulka amma ni kamar mulki na ƙasa ban amince da matashi a bashi ba yanzu saboda rigimar da take ƙasa ta najeriya yanzu ba ta matashi ba ce rigima ce wacce ta fi ƙarfin matashi na farko dai kaga akwai rashin tsaro a ƙasar nan idan ba jajirtacce aka samu ba wanda zai kalli ƙasar ya tabbatar da cewa ya kawo ƙarshen wannan abin da ake yi to akwai matsala Duka waɗannan batutuwa na da alaƙa ta ƙudda ƙudda shirye-shiryen babban zaben Najeriya da za a yi baɗi wadda tuni hukumar zaben ƙasar ta fitar da jadawalin gudanar da shi. Mahmud Ibrahim Kwari, miliyar Amurka daga Kano, Nigeria. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Wasu al'umman arewacin Najeriya masu zama Ghana sun koka bisa matsalar tsadar rayuwa da suke fuskanta a ƙasar abinda suka ce na tasiri sosai bisa kudaden da suke turawa iyalansu a Najeriya. Wakilinmu Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗa mana. Al'umman arewacin tarayyar Najeriya masu zama a Ghana na daga cikin waɗanda sun ka samu kansu cikin halin kuncin rayuwa tun bayan da an kai ƙarin farashin man fetur abin da ya haddasa tsadan kayan masarufi da ma uwa uba kayan abinci. Daga nan birnin Kumasi da wasu Hausawa ke mata kallon wani yanki ne a tarayyar Najeriya. Sabida bunƙasar harshen Hausa da ma wasu al'adun malam Bahaushe an samu wasu Hausawan da ke kokawa bisa matsalan tsadar rayuwa abinda suka ce Allah subhanahu wata'ala kaɗai ne zai zai iso da manzon sauki. Na dai tattauna da wasu hausawan arewacin tarayyar Najeriya ɗin ga dai halin da suke ciki na tsadar rayuwa musamman na abinci wanda ke tasiri akan kuɗaɗen da suke tura wa iyalansu a Najeriya. Alhaji Sani mai nama kuma yana sayar da nama a birnin Kumashi Ghana. Komai yanzu ya mun tsada ne. Bangaren mai ya kara kuɗi bangaren a daidaita bangaren lori komai zaka hawa yanzu ya zama kuɗi ne. Ba abin da muke samun sauki a wurinsa. A ta bangaren na wurin kwanan mu ma nan ma ya kara mana kuɗi. Binci ne menene ne komai ya saki gaskiya saboda Allah ba kaman da ba yanzu ko tuwo zaka sai ka sai tuwo 5 cd misali da ko ka iya sayan tuwon 3 cd ya ishe ka yanzu ko ka sai na 5 cd kwatun kwatan 400 naira kenan kudin Najeriya to yanzu ko ina ba za ka samu wannan ba yanzu ka sai tuwo da tuwo da nama an hada maka kaji an hada ma can cd sunana Muhammadu Jamila Aliyu na fito daga jihar Kano karamar hukumar Gaya ni na kawo kafta kaftanai ne da huluna da dara-dara da sauran kayayyaki daga Kano kenan zuwa nan Kumasi muna sayan abinci kamar kamar na 5 cd 6 cd yanzu ya kasance kusan 8 cd sannan ka koshi wani abinci kenan yawa to farar da rayu ne dai ko banku ko sakwara ko kuma da wake ko in ko kone da kosai kuma ka saya ka hada 3 cd 4 cd kwarai kwafanin da muna saya 3 cd yanzu iya siyan sa 4 cd ne wanda muna saya 4 cd yanzu 5 cd ne kwatankwacin naira na najeriya 5 cd zai kama 430 ne masana sun alakanta tsadar rayuwa musamman abinci abinci a Ghana bisa rashin mai da hankali gurin samar da abinci cikin gida tare da hauhawan farashin man fetur sai dai kuma yakin Rasha da Ukraine ya yi tasiri sosai in ji Malam Najib Ibn Hassan masanin tattalin arziki. Duk lokacin da aka kara mai to kuma ya karu saboda lorin zai duka abinci kauye kawo cin gari ya kara kudin shi wanda kuma ya kawo abincin gari ma shi kuma zai kara misali shinkafa kusan duka ana fitowa shi ne daga waje bal wanda muke yi gida an samu wani tangarda shi ne an samu wayanda da suke fitowa su sai na gida su kuma dora cikin katakun nan waje a sai cikin nan waje idan ka sa abincin waje mai tsada an kawo gida kuma zai tsada haka kuma shi wurin shigo da abincin kuma akwai custom masu karban abin ga haraji ka bakin eh, shigowa kasa za su karbi kuɗi sun abin da faru ga Rasha da Ukraine tabbas za mu samu cikas wurin batun eh, wheat na yin fano da wasu abubuwa a nasa jawabi kuwa jami'in gudanarwa ta musamman a fadar mataimakin shugaban kasan Ghana Alhaji Ali Suraj ya tabbatar da matsala da ake fuskanta na tsadar rayuwa a Ghana amma kuwa cewa ya yi gwamnatinsa na nata iya kokari domin ganin ta shawo kan wannan matsala. Yau ka duba abin da ke gudana cikin duniya na tsakanin Russia da Ukraine. In ka duba yana taba lafiyar mutanen Afirka. Balle mu karamin gari da bamu da karfi. Karfin mu dabara ne. Amma Allah ya so ya yarda gwamnatin mu ta gana a karkashin jagoranci na Nado Danko Akufo-Addo wanda mataimakin shi musulmi ne. Yana iya kokarin shi yanda zai yi ya bar mutanen su ma su samu sauki cikin lamarin ko da yake jarabta ya zo amma yana kokari kar wannan jarabtar na ya cinye mutanen mu na kasa at least ya iya taimaka da mutane mu ma muna da wani dabara wato planting for food and job in ta ga wannan planting for food and job na harka ne na manoma wanda Allah ya bamu mu ma muna iya taimaka musu yanda za a yi lamarin su ya ci gaba sai dai kuwa hukumar kididdiga ta kasar Ghana ta bayyana cewa hawan farashin kaya ya tashi daga kashi goma sha uku da digo tara a watan Janairu zuwa kashi goma sha biyar da digo bakwai a watan Fabrairu Hamza Adam sashen Hausa na Murya muryar Amurka Kumasi Ghana. Hamza Adam kenan yanzu kuma sai shirinmu na matasa a duniyar gizo da wakiliyar sashen Hausa Shamsiyya Hamza Ibrahim ke shirya mana. Social media duniyar matasa, da sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar koyaushe sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Idan ana biye da shirin da ya gabata, a mun duba kafar manhajar sada zumunta ta TikTok da yadda ta samu karbuwa a kasashe da dama ciki har da Najeriya, musamman ma arewacin kasar inda mutane suka raja'a waje amfani da manhajar da ke neman rage tasirin sauran manhajoji da suka yi fice. Wani abin mamaki shine yadda matan arewa musamman matan aure suka zubar da al'adarsu da ɗa'arsu wajen yaɗa fitsarinci da bayyana tsiraicinsu wai duk dan nishaɗi. To a yau shirin zai duba yadda manhajar ta yi tasiri tasiri a zukatan matan aure na arewa da ma 'yan mata da kuma illar da hakan ke da shi. Umul Kare Abdulmumin Iliyasu kwararriya ce da ke ba da shawarwari kan aure da zamantakewa. Magana dai ta wannan manhajar TikTok da ake yi ta kai wani hali da zai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin muninta ya kai ka ga matar aure ta ci kwalliya ta saka matsatsin kaya ta hau TikTok tana ta yare da wake-wake. Abin takaicin ma ta manta cewa shi TikTok wani wani kaface ta social media wanda duk abin da ka yada shi a kai zai tafi ko ina a duniya sannan duk abin da ya hau social media wani abu ne mai zama a duniya dindindin domin ko da kin cire daga baya babu mamaki wani ya riga ya downloading ko kuma wasu so kin ga wannan abin ba zai taɓa guguwa ba kuma sukan manta cewa bayyana adonsu da kwalliyansu ga mazan da ba haramun su ba haramun ne uwa uba kuma gashi an bar siffofin jiki wanda ya kamata a killace su a buɗe abin takaicin shine na rasa fahimtar shin da yardan mazan su suke yi ko kuwa a'a suna yi ne a ɓoye ba tare da mazan su sani ko matan na samun goyon bayan mazajen su idan suka yada bidiyoyin su ta kafar sada zumunta irin su tiktok nazibi abdullahi wani magidanci ne da shirin ya samu jin ra'ayin sa, da ko shin yana barin matansa su shiga har ma su yada su ta kafar a'a gaskiya ba sa shiga dalili ko saboda yanayin yin abubuwan da suke gudana a tiktok to duk wata mace ta kirki bai kamata ta shiga tiktok ba sai dai akwai wani abubuwa daban shi tiktok kamar wata duniya ce wacce take dauke da wasu mutane daban-daban bari mata tiktok ba ita kanta kafa sada zumuntar wata irin duniya ce a zaki ki ga samu akwai mutane da dama da suke tiktok suke yin abubuwa suke koyar da ko kalmomi irin na larabci ko kuma turanci ko kuma a sai da wasu kayayyaki amma mafi akasari da bai rinjaye a mata sun fi tallata jikinsu sun fi kuma yin baɗala da wasu abubuwa marasa daɗin gani a tiktok to kin ga kuwa a matsayin ta matar aure ko kuma a kanwa ko yar mutunci to ina ganin lallai bai dace a ce cikin tiktok ta irin wannan abu na ɗin ba in kuma ya zama lallai wajibi sai kin yi to za ki iya yin irin wannan dan a cikin tiktok ɗin ma ki samu wani lokaci wa'yansu sun sako hijabi suna wasu abubuwa amma sai ka suna complain dan na sa hijabi ne ba za ku min like ba ba za ku min comment ba dan na sa hijabi ko wasu abubuwa makamantan irin wannan to kin ga ma'ana kenan mu iya cewa shi tiktok ɗin nan kamar mafi rinjayen mutane suke tiktok to mafi akasari mafi yawancinsu to mutanen da ake ganin cewa tambaɗaɗɗu ne mm. shi yasa ni nake nake nake ra'ayin cewa gaskiya ni ya na su yi tiktok ba amma in sun matsa za su yi to su fi shi ta inda ya dace inda ya dace ko shine tarnata abubuwan su kuma su yi abubuwa masu kyau a shi ma tana din ai kamar kwalba ce take empty wanda kai ne zaka zuba abin da yake da bukata a ciki in ka gada ka zuba ruwa in ka ga ka zuba kuma giya to saboda haka abin da ka saka a ciki shi zai kyau amma mafi yawa ne hajjar shamsiya akasari ne kaso 99 abin da suke a tiktok din abu ne wanda gaskiya ba a kyau ba ita ma Rabi rabi'atu umar da ke zama matar aure ta yi kari da cewa ina magana a kan tiktok ba zan ce ba na tiktok ina yin tiktok amma ba na posting ko ina shiga na yi kallo a da yanda tiktok da aka ɗauko shi ana wa'azi ana abubuwa abin da ya dace amma yanzu tita ya zama 'yan iska sun fi shika a tita akwai 'yan daudu akwai bokaye babu kala abubuwan da ba a yi a tita yanzu masu abubuwan da ake yi na gari an daina so ne a guri na ba zan iya ba da wata 'yar uwata shawara wadda za ta shigo tita kai abubuwa da yawa. Ayye cewa zamani ne ya kawo mu lokacin da duniya ke tafin mu da har yake sa wasu na shagala wajen manci al'ada da zubar da mutunci ga umul alheri da ƙarin bayani kan illolin da yada bidiyoyin fitsaranci da bayyana tsiraicin da mata ke yi ta kafafen sada zumunta yake haifarwa. Babban illa ce domin a gama ce ko da ba ta da aure ma a kafar yada zumunta ta fito da tsiraicin jikinta tana raye-raye da wake-wake ya saba wa addininmu ya saba wa al'adarmu kuma ya saba wa mutuntaka da daraja ta kai. Balle ga matar aure ta ci amanar aurenta ta wulakantar da darajanta da na 'ya'yanta domin babu wani ɗa da zai so a ce wannan mahaifiyarsa ce take wannan abubuwa na baɗala a kafar sada zumunta kuma dole aure zai iya mutuwa saboda kasancewar ita mace tubali ce ta tarbiyya an santa da sanin ya kamata da kare mutuncin kai da daraja kin ga kuskure ne babba a ce matar aure wacce take uwa ko take shirin zama uwa ita ce mai yada ta duniya suna gani idan tana buƙatar ta yi rawa ko ta yi nishaɗi za ta iya yi mijinta ɗaki daga shi sai ita hakika duk namijin da ya san ciwon kansa ba zai ɗauki wannan ba su bi ba mamaki shi yasa hakan yake zame musu dalilin mutum aure kuma ko ga budurwa ce ma in dai har akwai mutunci da kame kai to ba za ta shiga wannan raye-raye da banza da hofi na facebook ba musamman kasancewar wasu waƙoƙin ma dama ba tsace kai tsaye. sauraro iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahukunta da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haduwa a shiri na gaba To madalla kafin mu karkarar shirin namu ga Ibrahim nan da takaitattun labarai. jami'ai a kasar ukraine sun ce mutane akalla 35 ne suka halaka baya ga wasu 134 da suka ji raunuka da asibahin yau dinnan lahadi bayan da rasha ta cilla makamai masu linzami wajen 30 kan cibiyar tabbatar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa a wani sansanin soji a yammacin ƙasar ukraine daura da iyakarta da poland dakarun neto da ke poland na a tazarar kilomita 25 ne kawai daga wurin sansanin sojin wanda bai da nisa daga lviv shine wurin da Nato ke atisaye da sojojin ukraine kuma shine inda kwararrun sojoji daga kasashen yamma ke ba da horarwa birtaniya za ta biya mutane su bayar da mafaka a gidajensu ga 'yan ukraine da suka gudu saboda mamayar da rasha ta yi a wani kokari da gwamnatin ke yi na sanyaya zukatan mutane saboda matsalar 'yan gudun hijira mafi tsanani a turai tun bayan yakin duniya na biyu sabon shirin mai suna gidaje don 'yan ukraine zai baiwa 'yan gudun hijirar su iya zuwa birtaniya ko da kuwa ba su da dangi a can a cewar gwamnati a yau dinnan lahadi birtaniya za ta biya fan 350 a wata ga duk wanda zai iya baiwa 'yan gudun hijira mafaka na akalla tsawon watanni shida To masu saurari baki daya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatarwa da Leonard Woodlall wanda ya bada umarni sai kuma injiniya mu na yau Mr. Nick Ivanov ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC muke sallama da ku a kasance lafiya.